الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشوالهين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوذة من لساني يفقه قولي Amma ba da عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام muna mika godiya ga Allah subhanahu Ta'ala tare da yin salatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna alhamis sha ɗaya ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1440 sannan muna sha shidda ga watan mai ya 2019 da da Allah za mu ci gaba cikin tafsirin suratul baqara mun tsaya kan aya ta 217 ne da 18 za mu tashi aya ta 219 da fata abin da za mu faɗi da za mu saurara Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر ya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna tambayarka dangane da giya wal maisir da caca kulka ce fihi ma ismun kabirun a cikinsu duka su biyu akwai babban zanibi wa manafi'u nas? akwai kuma amfanin da mutane suke gani a cikinsu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma laihin da ke cikin su fi girma fiye da amfanin da ake zato wa yasalunaka ma za yunfiqun kuma suna tambayarka me za su ciyar ne kulil afu kace abin da ya saukaka kadhalik haka nan ne yubayyinu Allahu lakum aya Allah ke maku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah cewa ko za ku yi tunani dangane da duniya da lahira kaga in zaka lura karatu mu kwanan nan ana yasalunaka yasalunaka dan me a nuna ma cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun gina addininsu ne akan tambaya akan ilimi ba su addini da jahirci ba saboda haka kai ma ka gina addininka akan neman ilimi in ba ka yi karatu ba tambi malami fas'alu ahalar zikir in kuntum la ta'alamun ku tambi ma'abota sani in ku ba ku sani ba wani kunya ke hana shi tambaya yanzu Allah ya sa man dariya to ka gane da kunyar lahira ga ta duniya me matsala a ciki akar lawa ban yi alwallah ba a koya min in an yi dariya minti nawa za a yana dariya za a minti goma ne da an yi dariya an wuce gun ka karu kyale su da dare su an fashon nan domin addinin gaba ɗaya gina shi ne aka ilimi saboda haka duk abin da shige ma duhu kada ka girman kai girman kai rawanin tsiya ne me ke cutar da ɗaliban ilimi da dama yanzu mutum girman kai tun mutum bai tafasa ba ya kama konewa an fashe na karatu na kuma mutum ya ladab ya karatu gaban malamai ya samu ilimi ya amfani shi amfani jama'a a ƙoƙari yake a ce mai akar makallahu kuma duk inda malanta ta riga karatu ka bani ka gari karatun kuwa duk inda ka fara shi aka baka laba ka karatu ba to ba za ka yi ba ba za ka yi ba girman ka zai hana ka saboda haka kowa ya san cewa addini nan ya gini ne akan tambaya dangane da addini ya sa lura ka lokacin da muke makaranta allo kasan nan ba abin da ke so ta jiwidi ko islamiyya kaje ba ta tajwidi ba ma ta tajwidin mu har muka soke qur'ani mu mu sana ta ba Allahu akbar an ga karatun to lokacin da Allah ya kawo tajwidi ka gane ta sun wasu matsala akwai shi a kasar ne babu shi kasar ne babu shi lokacin da Allah ya kawo tajwidi ba zan manta ba abokan farbawan Allah ya riga ya karatu haɗa da ka gare shi to shi kuma san da tajwidi ba kuma din malaman mu da muke karatun ilimi a gaban su ba wanda san da tajwidi balle ka ce bari da malam ya kuma tajwidi ba wanda san da tajwidi cikin su so kawai sai ya hanga ga ah, to a cikin almajirin shi da ya koyar akwai wanda shi ya ji ya ta tajwidi shi ke ne zai same shi a gida ga ta malam lafiya ce lafiya lo ta zo kuma lokaci ne zan dinga zuwa kaɗan kwanan tajwidi a nan gane aka yi shiga ta malam ya sai dai zuci kai wasu shiga ta kai ka zo mi ilimi zuwa wurinsa ake ba shi ke zuwa wannan ɗalibin nasa matashi ne shago mai gibara ya ba malamin ma sallama garba malamin ya dinga zuwa yana koyon tajwidin shi yayi tajwidi tun ba an gaya ba ba kai ka sai na samu tajwidi ya samu kuma bai samu ba da ya yi girman kai yanzu sun tajwidin ne sau haka ba maganin girman kai addini a kara ya sa'alu na kai ya sa'alu tambayin manna Allah suke kai ce a ba suke su murna suke ma wani ba kauye shigo madina abinda su suke dan jin nauyi su tamba kan sai ba kauye ba ruwan shi zai saki zance da kai ba abin da ya dame shi suka suna murna ba kauyen yazo sai saki jiki su koko ba komai nan manzon Allah ba nasa na hana su masu tambayoyin saboda haka wannan ayata ce na anil khamr suna tambaka ya rasulallah dangane da giya alhamru a larabci suna ne na duk abin da ke kawar ma da hankali hmm. akan ce hamara bi ma'ana satara idan mutum ya rufe abu sace khamara ya rufe shi daga naka samu khimar mai khimar abinda mace ke lulluɓa kai da shi don ta lulluɓa kanta daga nan manna Allah yake cewa khamiru aniyatakum ku dinga rufe menene eh, tukaninku daddare, ma'ana kalmar hamru na nufin abu mai lullubewa to haka ita giya yi tana da hankalin mutum ya kuma ba da hankali an gane asalan su larabawa suna yin giya ne da ainihin dabino da kuma inabi da shi suke yin giya imma a tsama shi ya zama tun aka sha zai bugar imma a dafa shi yadda zai bugar to balarabe da giya kamar yadda ka san baka tsine da kurani ina rufin baka tsine wanda kishin kazana ba na wajen kazana ba baka tsine da kishin kazana akwai wanda duk hannun duniya sai shawura kullum ne daga nan har tashar yama sai da ya mutu sai da shawara aka balare da ke da giya idan ka tara balarabe ɗari kafin zuwa manzan Allah to ko ka fara ba za ka yi ba tisa'in mashayagiya ne tisa'in mashayagiya ne goma ne kada ba shan giyar to sai zaman to duk zaman da aka yi a makka tun da Allah ya sai da suke da giya ba ya makarin giya ba domin idan aka ce su bashan giya to tabbas wani mazai ba biyu so duk zaman makka da aka yi shekara sha uku bayan da aka yi maganin giya sai mariya surutun na hali nan ma kuma ba haranta ba da yake faɗin ni'imomin da yawa bayansa wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqiku mimma fi butunihi min bayri farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin sai ce min samaratin nakhili wal anabi tattakhisuna min sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika la'ayatan liqaumin Allah na kirgin ne, sai ce min samasin nakhil wa anab daga ayan itacen inabi da dabino tattakhizuna menene sakaran kuna samun abin da kuke sha ana bugar da ku wa rizqan hasanan da kuma arziki mai kyau a cikin wannan akwai aya ga masu hankali idan ka kalli wannan ayar tsaf ba ta ce shan haram bane wa. amma fa in da hankali yadda ta ce inda fi zakal ayatul qaumi ya kalun akwai suka giya ciki a kakace don ya ce zuwa minhu sakaran Sakaran ya bai ce sai ce wa rizqan hasanan bai ce sakaran hasanan ba kaga da karatun kuwa kuna samu abin da ke bugar da ku to bai ce mai hasanan ba amma sai ce rizikan hasanan sai kira cin dabino da cin inabi arziki mai kyau to da aka ce ci arziki ne mai kyau amma an ce bugawa ba ce mai kyau ba a shaka shi akwai matsala gina an fashe wani karatu amma ga haramtawa haka aka tau sahabbai da dama akwai mashaya cikin su har aka zo aka zo badira in ka bai don su sai da abubakar shi bai taɓa shan giya ba ko kobi da tun da yake tun kafin musulunci bai taɓa shan giya ba don sai na ukman kamar yadda sai na alibi ta bauta gungi ba an to da aka zo madina su mutanen madina tun da manoma ne amashin na karatu kaga sun fi makka wadatan dabino kenan da inabi saboda haka za a fi shan giyar a madina a kai kakon kwaɗa ta ana ta shan ne sai na masai ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi'a ya Allah kai mana bayani mai warkarwa daga na giya, sai Allah sai da wannan aya yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayarka ka dangane da giya da kuma caca qul fihi ma ithmun kabirun kace akwai laifi babbar ciki kuma nafi'ul nasi da amfani ga mutane wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma laifin su yafi amfanin girma an haramta kaga anan ma ba haramta ta amma dai amma hannunka mai sanda an fashe na karatu an ce akwai laifi mai girman gaske da amfani da mutane ke zato kenan fi firin jaya kenan giyar laifin kenan amma ba haramta ba me yasa Allah ke ta duk wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala domin ya ga dama ce a daina shan giya gaba da wanda ya kisha ajiya sha wuta amma shi tausayi shi gare shi duk yadda zai sauka ma kada ka shiga wuta sai ma shi to saukar da wannan ayar wasu sahabbai sai suka shige tattayin su ce tun da Allah ya ce akwai laihi mai girma akwai kuma amfani me yasa ba ci amfani mai yawa ba kai ni na daina sha wasu kuma wanda abu ya riga zama jiki ko shi a ya ce haramun ne a ci gwada sha suke ta shan giya su ran nan sai ana gab da sallan magaraba sai aka shirya walima aka shirya walima aka ci nama aka ɗora giya lokacin sallah na yi suka alwallah sabbin suka alwallah aka daidaita sau wani shiga gaba zai ja su sallah aka yi kabbara ya karanta face a lafiya lau sai kamo kuliya ayyuhal kafirun ka san <laughs> ta kulya kana ganinta gajera amma takan wahalar musamman mu da muke karatun allo domin da na da nan don suna da ce da ya da. saboda haka lalimu ya kama kuli ya luka ruwan sami to sai jirfar da lamalulin an gane karatun sai ce abudu mata abudu wa antum abiduna ma abudu wa ana abidun ma abattum wa antum abiduna ma abudu lakum dinukum waliyaddin duk lambalin da ke shi ya jefa da ita maimakon surar ta kore shirka sai take tabbatar da shirka to da aka gama sallafa sai wasu gina cewa <laughs> kai wai suran na naka take kuwa wani ce yi eh, yi naka take wani ce ma ba ka take wani ta yi to sai abai kai ga kunna sai namar gabin da faru ce ya Allah a yi mana bayani mai warkawa dangane da giya ya Allah sai Allah ya biyu da sun da sa'i. يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا قوم ايماني daga yau sai yau kada ku ƙara kusantar sallah kuna cikin maye sai mutum ya sa abin da yake faɗi an gane karatun? sashi ko yanzu ya yi yanzu ba za a ƙara shan giya ba sai ba sallah isha'i in aka shata dutsiyarta dai kan asuba da ya ta saki fitar aka sha bayan sallah asuba kuma dutsiyarta dai kan azhar da ya ta saki fitar amma tsakanin azhar da al'asar ba a sha tsakanin al'asar da magriba ba a sha tsakanin magriba da shayi ba a sha tun da Allah ce haramun ne a zo kusa da sallah ana cikin mai shi ke aka yi ta sha da dare kuma za sha da sahi to ran nan kuma aka ƙara shirya wata walimar sahabban suka je aka shagiyar, waliman ta dariji ba sallar isha'i aka shagiya giya din ke nan da aka bugu sai aka fara magana banza wannan na zagin wannan wannan na zagin wannan abu da ya fada sai kauri akwai raƙumin da aka soke aka gasa naman kan raƙumin na gefe da Wannan sai ɗauka sai maka wani sai fata mai kai sai gini shara-shara sahabi ya fasa kan sahabi sai na wani ji labari ce Allahun bayyi lana fi hamri bayanin shafiya ya Allah a yi mana bayani giyan na in bari bari sha sha sai Allah ya sauka da ya sautar ma'ida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah ce ya ku masu imani da giya da caca da duba hmm. kibo da ake duba da su da gumaka duk ƙazanta da cin aikin shaidan kawai bari don ku samu rubuta, sani shaidan so yake ya afkar da gaba da ƙiyayya tsakaninku a cikin shan giya ba wani amfani ana saukarwa sai na mace alhamdulillah in ta haina in ta haina Allah mun bari mun bari an da shi kenan a ran da aka saukar da wannan aya ta ma'ida sahabi jabir na abdullahi na ba da labari ya ce garin madina duk inda ka bi giya ce cikin kwararo-kwararo da an karanta ayar mutum sai kinkimo ba kwana da randar giya ya fi sai kinkimo bai ce a bari shara karshe ƙarshe a su masu yi wani ne sai kinkimo tasa a bakin kwata kamar ka sana ruwan sama aka giya ke san malalacin garin madina to da aka Allah subhanahu wataala ya haramta shan giya hmm. kuma zama to haramu a tashar giya ba nan manzo Allah sai tsiniyar mutane tara daga na giya da mai yin giyar da wanda ake wa giyar da mai dakon an gane hmm. da mai tayawa a dauka da mai saidawa da mai saye da dan aiki duk mun lalace ne musu idan motar giya ta yi faci kai musu faci kai ba zan yi ba in motar giya ta mutu kanan tura aka ta tashi kama mal'unu Allah kare mu da kariyarsa to Allah ya ce in suna tabbaka daga da giya wal maisir da caca suna caca cikin jahiliya Abdullahi da Abbas ne ce yadda larabawa ke caca da wuya ka samu ta al'umma irin ta duniya don sun kai ga cewa mutum kan caca da matarsa magana karatun ba ya ba da matarsa a yi caca in ka ci shi ka ci matar shi kaga da karatu eh in shi ya ci ka to ya ci matarka sai sai ba shi matarka sai ya da ta shekara ya wannan kasanin caca a ƙasar hausa shi inda bala'in girke yakan kai ga ya tube gwasa a ƙasar hausa ma? a yanzu na jin caca lokacin da ake caca ido buɗe ba ganin laihin abin mutum zai zo da kudi ta cata ta cata in an cinye komai sai ya cire tugwarsa ya aji sai ya koma gida ba taguwa an cinye tozin cata to su ba taguwa ba matashi ta ce to mu buga in ka ci ka ce da matata in na ci za ka ba da mataka kuma shi gina nan tare ta kenan sai in zai an ta sai an ƙara buga wata cacar in ya ci to almaisir caca imam malik ce caca kala biyu ce akwai caca na wasa wanda ba a sa kuɗi akwai caca wanda ake sa kuɗi to dukkan su haramun ne sa kudi kamar dara kamar lido kamar karta kamar watch an gane kamar wannan ne yamar ke yi wanda kuma mara yi yanzu na katakon nan ba su nuka ba wani za su shegun abuwa ne ka tafiya ka nan masu yan kulale ne eh. eh to duk haramun ne eh, da ba za kudi ba eh haramun ne domin ka duba cikin iziya hmm. tun daga cikin iziya ko karta kuke in mutum ya zuce haramun ne muku sallama haramun ne tun da ba haramun wani an hana muku sallama an gane karatun ballo da za su kuɗi to shi ne Allah ce kulka ce fihi ma ismun kabirun a cikin giya da caca akwai babban laifi giya na sa mutum ya zagi duk wanda ya ga dama bai ji kunya uban kowa laifi ne ko ba laifi wani ba na sa mutum ya yi rigima ba garaba da laifi laifi ne ko ba laifi wani ba laifi ne giya na sa mutum ya ƙin sallah kan lokaci in ya kama bici kamar mai wahayi giya ce kai giya kan me da mutum gara dabba ce sai na usman asarin da imamun nasa'i ya imam albani ya inganta shi sai na usman ya ce ishtanibul bulhamra fa ina humul khaba'if ku nisanci giya ita ce uwar laifuka ga baki da sai na usman sai ce an yi wani mutum cikin magabata mai tsananin bautan Allah kuma a garin da yake akwai wata fitinan na karuwa kagin nan gehen mai tsananin bautan Allah hannun eh, haka kuma fitinan na karuwa karuwar sai ta yi alkawari shi ko wannan da ke ta wani bin Allah dinnan nan sai ta bi da shi ka san kullum kana bin Allah wai na canza da haushin shi ba wai laihi ka ne ba laihi ka me yasa kake bin Allah ya eh, ji haushin yake saboda haka karuwan nan sai ta shirya ran nan tana faɗi ana mata musu haka ba haba waye ke malam wane nan haba ba yadda zaki da shi wannan na auliya ne bayan Allah ta ce abu sai na bi da shi inna kai da kunna azimin ji Allah eh, makircin mata mai girma ne musa kana jina da kyau kada ka rena mace yawa kada ko 'yan shekara sha shida ce yawa to kaji ma masana masana abin da ko da shekara goma ne wallah za ta iya bi da kai abin da baka tsammani iya gani shi kenan ran nan sai ta aiki wata 'yar wajenta ta aje a kira malam a ce ya zo za a rabin gado a wata riwaya ya zo to sheda akan wani abin da za a yi to duk abubuwan guda biyu ibada ne yayi rabin gado ibada ne shaida ibada ne waqimu shahadatu lillahi malai ya taso ya ta sayan ya gaba aka tawo tinkis tinkis sai gidan karuwa ana shiga ciki da aka shiga zauren farko sai a kulle kowa a ce a ah, a ce mai ciki zaure na biyu an kulle kowa duk inda aka shi ta kulle kowa har aka iso inda ita karuwa take zaune malam na za ka gaisa ce to ina maganin gada shi kai malam ba a yi maganin rabon gado abin da ke so da kai kai zane da da shi inna lillahi wa inna ilai rari a uzu billahi mini shirin zana kuma ta ce a ni ba wani salallin bi za ka yi man ba in ba za ka yi zana ba ga giya nan shafofi da subhanallah la ta ce ni ba mu bai ka salati ba in ba za ka sha giya ba ga wani yaro nan kashe shi cikin uku su kada wake ba da nan labarin sai na ukman a na nasa'i imam albani ya inganta asirin don karka ka zo ka tabbin ya ce malin sai za sai kalli laifuka zina dai in mutum ya zina don girman laifin kashe zai yi tun da yana da aure hmm. ka wani babban laifi ba za a yi ba yaro in mutum ya kashe rai ko na kafiri ne ba da haƙi ba matsala ne balle na mumi ba za a yi ba to ne ne mai sauƙi-sauƙi gara giya ita an sha bulala tamanin ne A kan dole ba yadda zai zuci abin kofi da aka debo kofi da aka bashi giya ya bi jikinsa ya shaƙa ruwan a ƙara mai ya a ƙara hayya bugu yana buguwa abun farko da zai fara yi sai ya wa karuwar ya zane da ita yana gamawa ya ga yaro da wani motsi motsi ya ce wani ya haɗa gama fushi ya maka da bango ya kashe yaro yanzu ka gaggiyar ta sa ya duk abin da shi bai zaiwa. ya sa sana da suna ce mata umar haba'ir ya sa sana usman ke cewa wallahi ina rantsuwa da Allah da wuya imani da kwankwada giya su zo na wuri ɗaya illa yi kuriju a haduhu masu haibu face sai ɗaya kuri ɗaya ko da imanin ya raba mutum da shan giyar ko kuma giyar ta raba shi da imanin Allah kare mu da kare sa yaron da kalima da sauki yi a da sauki akwai mutumin da aka yi a lokacin manzan Allah na ce al'ashi kafiri ne mutumin makka bayan da manzan Allah ya jira koma madina sai niyyar zai musulunta shi al'ashi ya kama hanyar madina akan dokinsa ya yi nisa da makka sai ya haɗu daga cikin wasu mutanen makka ce al'ashi sai na ya sai madina a wajen wa ce wajen muhammadu ya aka yi ce musulunta zan yi kai karka musulunta fa innahu ya'muruka bis salati in ka musulunta zai shiga dinga yin sallah ka dinga yin sallah kenan ce aw yo dan sallah ba matsala inna khidmatar rabb wajibatun ai mutun ya bauta wa Allah dama dole ne to dan yace in sallah me lafiya shi sai ce fa innahu ya'muruka an tu'ti al-fuqara ba sallaka ne ba in kan musulunta zai ce sai ka dinga ɗiba kuɗinka kana ba talakawa da sunan zakka ya ce awo wannan ba matsala bane ba inna sana'il ma'ruf wajibun duk mutumin kirki ai kamata ya dinga kirsa jama'a sai ce in karka musulunta in ka musulunta fa innahu yana an zina zai hana ka zina shi yana sai musulunta su suna kawo mai matsaloli ya ce awo oh, ba matsala fa'innahu fahushin wa kubuhan fil'akal yau dama zina a hankalce ma babu ne mai kyau ba waƙar surutu shi'an yanzu muka shi na masu ruwa ni mai mazai da mace yau kuma ba hana nizinin mutum mai kawun na nazarin kuma da bashan suka ce a'a ba haka nan ba fa innahu yanha anil khamri wallahi zai hana kashin giya. Ya ce kai zai hana me ce giya ta ce a ah, to ba da ni ba ba da ni ba kajiwa yanzu giya ne zai hana shi musulunta sai yin zai hana nishin giya gaskiya garan koma gida in sha ta shekara guda in na shekara ɗaya yana sha sai jiya musulunta abinda aka yi yana ya juya kan ya kai makka ya fado kan raƙumin ya kare wuya ya mutu haka ya mutu kafiri me yana shi musulunta giya jama'a giya bala'i in ka ji muna cewa giya haɗo fa game ba duka abin da kuke sha ɗin nan ba ya shiga ciki da masu shan wiwi da shalasha da kashin eh, mene kalangare da shan kwata da shan masai wai dole da sai an bugu kuma wai har maganin tari wanda bature yi don tari yaran musulmi da shabu maye yanzu duk unguwar da aka je a garin musulmi a ƙasar nan ya aka ba da kanta ɗaya a kwaso mashaya sai an bi fasinja duk musulmi wallah ta unguwar da aka je da kanta a ce to a ba da mashaya sai ta cika fasinja na ƙasa Su dala yana amfani wannan ya ma bai za ka maza ba han mata matan ma aure to kun dai ji bala'in da kuke ciki ku bar shan giya ku samu rabu duniya da lahira shaye-shayen da kuke yi din nan me yake karo ku da shi a rayu kun banda lalata muku rayuwa waye ka dace babban mutum ya ce asa diya zama to shi babban mutum din yana shaye-shaye ne ka taba ji kawai ka lalata rayuwarka ka zama dan tsara suka da kana shaye-shaye akan me Allah karim da karinsa akwai wanda ya sha giya jama'a da ya sha giyar ta gaya mai ƙarya sai dinga fitsari yana sa hannun shi yana tarbewa yana wanke wasu ka sana Allah mai annan da tawabi da kuji annan da taurari da wai a nan lafi da fitsari a nan ganin kuma akwai wanda shi kuma ya shawo giya da ya je sha ta bcj ya tau ban sallai sha yana tafiya da ya kusan zuwa bakin tasha sai ka tafi bata sauri sai kamar rarrafe rarrafe kowa na kallon shi tsawarin lafiya an ce tafi su ba ta soyi Allah kare mu kare su to duk masu shaye-shaye wallafi sun zuwa Allah su bari suna lalata su kuma lahira a samu zala wannan sabo da shan giya shi yasa kaji ce a yi haƙuri da giyar a bari a je lahira an tarbi giya duk inda qur'ani zai baka labarin aljanna sai kawo maganar giya kila kai kai ta mamaki me kawo giya cikin aljanna a'a ai laraba mashaya in ba kai masa ita aljanna ba akwai matsala kuma kaga gigi aljanna ba irin sunan mace ba ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يسرد الصافات za a kawo musu kofuna na giya giya ma bai da faracin sal ba yaran ta nan ba kuma lazzatin lisharibin mm. mai zaƙin sha ne giya duniya ƙashi ke gare ta kai da jin wata da ka zama da daji kuma ta duniya ta kan kawar da hankali ta aljanna lafiya ga wani ba fita haishi mutu ta ciki giya duniya wari ke gare ta ta aljanna mm. misk مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نجي سوره المطففون kana gama sha ma kaushi zaka gama yi karshe tara al miskin to me zai me zai me zai me zai hana ka bugiya da shashan da ake yi Allah kare mu da amin Allah ya ce wa manafi'u linnas ko kuma akwai amfani cin giya da caca da mutane ke ne shi mai shan giya yana ganin in ya bugu sai ya shiga network aka suke cewa wai sai hazard network network ne na oho sai ta ganin kansa wai a sama yana ganin kansa a iska to kai mutane suna ƙasa kana a sama kaka ka cike na sai sai na garin garin daidai wai da ba a daidai wani ba ta wani shi manafi da suke gada ciki kuma su lokacin jahiliya akan so giya da arha daga kasar sham a za a sai da ta da tsada a kasar su abin nan ijab sana samun kudi shi ne farin suke gani sai Allah ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima laifin daga cikin giya da caca ya fi girma fiye da amfani daga ciki ina ma amfani da ciki babu Allah karbe tarinsa sai Allah ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun karatu biyu aka hada aya guda sai Allah ce ya rasulullah kuma suna tambayar ka me za su ciyar a can baya an yi rauna tambayar ya ce kulma an faktun min hairin falil walidini wal aqrabina wal azza karshe to can suna tambayar wa za a ciyar ne to nan kuma suna tambayar me za a bada ne an gane karatun mm. can wa za a ba nan me za a da? Allah ce qulil afu kirar imama abu amr kenan shi kadai ke da tumma kan wawan duk sauran qur'a da fata ce qulil afwa kace abinda za ku ciyar shine abinda ya saurara bayan hidimominka an ga karatu bayan abinda ke wajibi a kanka kada ka ƙi soke wajibi ka ji kana ciyar da musahabi ko nafila ah. Allah bai tilasta ka wannan ba an gane karatun hadith ya tabbata na Abu Hurairah Allah ya dade shi wani mutum ya ce ya Rasulullah indi dinaran ya manna Allah ina da dinari guda manna Allah ya ce anfiqhu ala nafsik ka ciyar da kanka yace indi akhar ina da wani dinarin manna Allah ya ce anfiqhu ala ahlika ka ciyar da iyalinka yace indi akhar ina da wani dinarin manzo Allah ya ce fiku ala waladika ka ciyar da ayanka yace indi akhar akwai dinarin ya rasulullah ji sabai malam hmm. su dai sai an yi alkhairin manzo Allah ce fa anta absar yanzu kai ka san yadda zaka yi shan alkhairi ka sallimi iyalanka ka sallimi ayanka to ayi alkhairi ga dole da dace an gane karatu hmm. shine kullum menene afu ba yadda ba wanda suke dole ka ciyar da suke ciyar da suke kaje kana neman suna wannan haramun kake yi ko kan yi kan yi abin da yake wajibi a kanka kaje kana wani abin da yake mustahabi ba yadda da wannan ba kisa ce qul afu sallace ka zalik yadda ake wannan bayanin yubayyinu Allahu lakum ayat Allah ke muku bayanin ayoyinsa filla filla hmm. dan me la'allakum menene tafakkaruna fi dunya wal akhirah don ko za ku yi tunani dangane da duniya da lahira ashe jama'a ana so mu dinga tunani hmm. ina amfanin mutum ba tunani an gane a matsayin ka kai kadai wajibi ka zama mai tunani a matsayin mu na al'umma wajibi al'umman mu ta zama mai menene mai tunani mai hangen nesa amma mu zo na kara zube ba mu da focus ba mu da focus daban-daban ne focus daban focus daban to duka sai al'ubar ta same su amma mu zo na ba koli a ciki haramun muke yi me al'umma muke son cimmawa nan da shekara goma ko shekara ashirin waya zai bani ansa cikin muna babu aka kabi jizo dai kara zubi kawai dai kuwa tunanin shi ya samu kudi ya canza mata ya yi sabon zubi eh ya saki gajera ya auro doguwa ya saki baka ya auro fara shi ke nan kwanyar ke nan malam kwanyar ke nawa to inda ma auri sakin ma yana ma tunanin kan yaran da yake haihuwa ya zai da su ai da ma da sauki ko yaran bil islamin ya zai da su sai dai ta hau kawai abin da ya dame shi da ka taba shi bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba amma zai hana shi wurin kwana ko ba kana wani ba gidaje nawa yara ba inda su kwana sai dai da zai a tura su waje wani je kakashin tebalin mai sha ya kwana wani ka kashin kwalbati ya kwana daga nan ya haɗu da masu shan shalasha su koya mashan shalasha su zama wa aluma bala'i don ba abin da ya dame mu yara kawai hawa su ake kawai shi kenan kawai mu duk duniya ba hadisin da muka sani sai hadisin annabi ya ce ba shi kada muka sani to yana hadisin annabi ya ce a tarbiyya ina tambayar ku kuma wannan hadisin ne ka gane da kyau la'allakum tasaffakaruna fi dunya wal akhirah haihuwa ba farilla bane ba amma tarbiyya farilla ne in baka haihu ka kuma ga Allah ba, ba mai ma azaba amma ka haihu baka mai tarbiyya ba sai Allah gona ka dan amana shi Allah ya baka aure kuma sunna ce tarbiyya yara farilla ne to sunna ce muka riƙa da hannu biyu da za ji daɗi malam yanzu aka ne shi sai ga mutum gida da waje mai da dubu goma sai tara mata hudu mata hudu da kawai zai annabi ne ce a yadu a yadu mace hudu ka ce da su da me Jama in kana da hali tabbas wanda ke da mata hudu ya fi mata uku lada wanda ke da uku ya fi mata biyu lada mai biyu ya fi mai ɗaya lada in kana da hali wannan tabbas ne kafa baka da hali kaje kaji jajubo wata gidanta na cika ruga gidan ma nata ne ba nashi ne ba. mijinta ne ya mutu ta gaji gidan ya ji yawon aure ta sai kuma ya koma tunan wada wata ma nan mijinta ya mutu ya baya bakwai ita ma tana da gidan kanta ne sai ji aure ta nawa kenan biyu wata tana can shuwaki ita ma mijinta ne ta ba san da yake <laughs> ba san da yake ba sai aure ta ita ma tana da yaya biyar ba uku kenan ma wata na can shafi ita ma can da gininta an gane shi bai da gida shi bai da shi in yaje cika ruga yau da je cin zuwa ra gobe da je jabiri gata shikenan duk wadancin yaran matan ba suna da yaya ba shi kuma ya kama haihuwa wadannan yaran kuma bai tare da su to ina yake tare da su ba gidan shi bane ba da ya fita da sai ya kaka bulan shi sai kara gaba yaran ko su yi je islamiya ko su bi kalangaru suna jifa ko su bi farautar um, beraye da maguna babin da dame shi so ina Allah kun ta tafakkaru na fi duniya al'akara ko ba umarnin Allah bane wa ka aifa wa al'umma manzan Allah bala'i yaran ka sun zama to bala'i wa al'umma sun zama to liability a al'umma kana raye ana tsime musu ka mutu ana tsime ma kai kuma duk inda ka yi abin tsaya ce Allah yi uban da ba ka ci sha ba to wajen kai to kun ji so ake tun mai tunani komai za ka kai shi da lissafi musulmi mai lissafi ne arziki na Allah ne ba cewa ka karka haihu ba amma ai Allah ma da ce ka haihu ya tsara ma ko ko ba da ka ce ka haihu bai tsara ba ya tsara wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini matakka ta shayar da ɗanta shekara biyu sani ta samu ciki haka ƙura ne faɗi haso uku ya faɗi a bakara ya faɗi a lukman ya faɗi a kaf don a samu tazara ko ba ka yi gama gana su uku in kana neman albarka ba za ta yi wa balle Allah cinka amma mutum sai rinka baro kes rinka <laughs> baro ba garba da yi da kuma zara ta gita ta kakakai a wannan ko da sauranta saka ce saniya wai da sauranta to da sauranta karasa ta shi za su suke cewa tafakkur sa'a khairu min ibadati sana tunani na awa guda ladansa ya fi ibada shekara guda kada awa ɗaya kai tunani abin da zama alkhairi gare ka da addininka ladin da Allah zai baka ya suke shekara ɗaya kana bautawa Allah duk ba yadda zuwa da haka haka nan ba kara zubi shine ce la'allakum tafakkaruna fi duniya wal akhirah ku yi tunani ku gane da duniya da lahira ya za ku yi amfani da duniya ku samu lahira a gara karatun ita duniyar matakala ce ta samun lahira in ba ku yi tunani ba suka zo na hakan nan ka ɓata lokacin ka a banza a wofi za ka mutu a wulaƙance ka koma ga Allah a talauci Allah kare mu da kare su sai Allah ce wa yas'alunaka anil yatama ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar ka dangane da marayu an gani suna tambayar ka dangane da marayu ba an fadi wannan karatu ma can ba ba ko ka ce islahul lahum khair a kyautata wa marayu shine alkhairi ga na duk al'ummar da ake da marayu ba a kyautata musu al'ummar za ta ga abin da ba ta so za ta ga abin da ba ta so bala'o'i Allah dinga aikowa da su gero to da Allah ya maki jama'a da ka mutu sai su tarko gidanka kowa ya sadda kai kamar kadan gare ana gido mm, Allah kwar mutumin kirki ya wuce sauran kuma ban ba kwana uku ne da sun tashi wannan nan, wannan yanin ba ƙara ganin kowa ko da yara nawa kawai ba abin da dame su ya makarantarsu ya abincinsu matanka ya suke ba abin da dame su to irin wannan yaran wanda ba su da uba kuma ba wanda ya kula da su in ba dai shirya ta Allah wace ya za su shiru Na? uwayen masu a auren su balle a taya su kula da yaran duk wanda kaga an lallaba an aure ta to an san mijin ya ba kaya ne an gane idan mace mijinta ya mutu ba kaya na tabbatar ma ba ta kunje kan ta gama ta kaba za a dinga ciki a cikin wai mm, wai hanyar zuba ta gama ba don me don a ci kudinta ne amma ga wata can da ba ko sisi ba ta uku ko hudu wace kai kai ina malam kai ana ta kai waje ta kaya kai albani malam ku lura manna Allah duk matan da aura ɗan mata ne Aisha ce kadai dan shi yana auren ne da hadafi da manufa akasarin su mazajin su ne suka mutu aka basu da yaya shine manzo Allah zai aure su na tallafawa yara inda dan sha'awa ne irin namu ada sai mata zai tara sai ma ya darje amma dukkan su kai matar shi farko ma da ta ba shekara shekara biyar. Khadija ta girme shi da shekara sha biyar. Don ka san shi aure haddafi ji gare shi manufa ke gare shi ba mai da muka doka ba um, kuturu da kullun shi dole da gulli yaji haka mu muka doka yi da ka samu kullun ka sai ka bugu aure da kullum sun tafi sai ka saki haka ji wani ya dinga ce mu mace wallahi kin ka cire hulan nan ya fi man wahalar zagi. duk da sa addini ba garmaho ne kai wala sun gani to ga yara marayu nan Allah ce salahu lahum menene khair a kyautata musu shi na khairi a san cinsu a san shansu ka duba yau yaran da iyayen suke rayu ma waya suka kare ne balle wanda uban bai nan kai ka sana cikin wahala to me aluma ta shirya musu sanar su suke lalacewa kuma idan yaro uban shi ya mutu Allah ya taimaka ya ciwuya ya ciwuya ya samu ya miƙe da an ga ya daga kuma sai a dinga zuwa kuma wajen shi anguwa to nan dai ka da ya tare maka rayu da shi bacci ke raba mu lokacin da yake cin wuya ina kuke shi sa sai gidana cewa ya samu ya ƙi jama'a ah, to wai lokacin da ya ci wuya shi da uban shi ya mutu ya bar cikin wahala ina kuke sai da yanzu ya gama wahala yayi dako yayi ta yawa yawa ya Allah ya nikar da shi ya zama kwamishina wata a zana shi tarihi yi lokacin da baban kai ke raye mun taba zuwa fatakwa tare da shi to ne mu ina amfani zuwa kudu Port Harcourt tare da shi to islahu lahum khayr wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kun cudanyu da ainin marayu kuna tare da su ba matsala yan wanku ne da asalin zancen ya sauka ne lokacin da Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwala yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sa'ira duk wanda ya ci dukiyar maraya ya ci wuta sahabbai sai na zai tashi ko ya koma gida yana da marayu don shi wanda yake kula da su sai ware abincin maraya daban nashi daban sai ta wahala yawan tashi girki a gida sai dai a girki mm, mm, mm, so biyu na yan gida daban na maraya daban wai dankar su duke marayu sallaci a'a wa in tukhaliquhum ikhwanukum in kuna rayuwa tare da su an ba matsu da su dan wanku ne dan wanka kana ci tare shi kuma ka ci tare shi wannan babu laifi wallahu ya'lamul menene mufsida min al-muslih ai Allah ya san waye mabarnaci da kuma waye mai gyara wanda ke da niyyar cin dukiyar maraya Allah san shi wanda ke da niyyar gyara dukiyar maraya Allah san shi yau wani idan aka mutu aka bar dukiya sai ma ya hada baki da alkali a bashi dukiyar yaran ko ba kana mani ba ya cinye ya zo ya dukiyar unguwana ne kuma shekarar da za ka gana na ranta mai 700 lokacin sardauna ji karya to lokacin sardauna wacce gwamnati ke ba da 700 balle wani mutum shi ke sai da baki da alkalai sai a fashi duk yawanci sai a bashi ya cinye wa yara to kai mai cin duke maraya shi da kyau eh cinye kaman gobe ne za ka mutu gaban naka yayin su mazu mutum marayu abinda ka yi da yadda Allah shi zama. kuma wuta na can da da kalahira Allah ce wallahu ya alamun menene Musida. min al-muslih Allah san waye mai barna ya san waye menene mai gyara jama'a rike marayu bai da wahala ba abin da ake bukata da kawai hada hannu mutum ya mutu ya bar yara guda biyar suna makaranta kuɗi ku zo na masallacin gogo ku taro waye zai ɗauki nauyin safan yaran nan safa kadai an gane a ni zan ɗauki nauyin safa safa na za su kashe tabda suna kashe guda biyu ne ba su iya kashewa waye da ɗauki nomin sanders an gane karatun waye da ɗauki nomin pencil pencil waye da ɗauki nomin littafi waye da ɗauki nomin biro su waye za su ɗauki nomin uniform su waye za su haɗa hannu su ɗauki nomin school fees wani abu da za a yi ba cikin sauki in mutum goma suka haɗa kansu za su iya bin school fees kaddara school fees dubu goma ne ko a wata uku mutum biyar a wata uku za su kasa haɗa dubu goma ne a amma kowa sai ya ja gehe ɗaya sai ce to ai kaga alhazanmu ne ba su da imani to alhazanku su kaɗai Allah ce su kula da marayu na'am alhazanku su kaɗai ke sa aljanna kuma alhazanku su Allah ne da za su yi ɗaukar nan kowa na'am Allah ya sauri. Allah ya ce wallahu ya'lamu musda menene min muslim walau sha Allah menene la'anatakum da Allah ya ga dama da sai wahalar da ku in ya wahalar da ku wa zai kama shi amma Allah ra'ufun rahimun ne duk abin da sharanta sauki na shi ya sa musulunci gaba ki da menene jama'a sauki ne ba fitina a musulunci ba tashin hankali a ciki salam ba ganin ka gama sallah me kake fara cewa na'am in ka gama sallah me kake fara yi wa kake wa sallama Allah kake wa sallama a kana gama sallah wanda ke dama da kai sai ce assalamu alaikum warahmatullah ma'ana kana ga mai ya kwantar da hankalinsa tsakaninka da shi aminci ne ba cuta ba cutarwa na kuma sai gane haka nan hmm. wani sha Allah la'anatakum hmm. da Allah gara ba sai wahalar da ku amma ba wahala musulunci sai rahama sai jin kai sai tausayi Allah ce inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne bai rasa yadda zai da ku bai ke lallashin ku hmm. me yasa ke lallashin hakim me hikima ne inda gwamnatin sa gajiyayya ce kaman gwamnatocin duniya in kai mai laihi sai a ce nan da na kabo ka don kada ka gudu amma shi gwamnatin sa mai cikakken iko ce ko kayan laifi ba mai binka guje da kanka za ka mutu ko ka mutu inna rabbaka labil mirsad ka mutu danginka su ma wanka su ma sa ma likafanin su kai ka a ce Allah gashi su rufe ka in kana da kudi malamai su ce to in na zannawu kafa sha bakwai bakwai a hada da alamna shira sha uku uku atiku wasiyun 72 in kana da kudi kenan don samu kullun addu'a in ku ba ka da kudi za ce kulun uku alamun shahada cika mana wanda gaba faɗi ba wanda ya sa su wannan ba wanda ya sa Allah bai sa su wannan Allah bai sa su ba cewa kai duk wanda ya yi makabarta yayi wa gawa addu'a da kansa ba shi kenan ma to ana ce ma Allah ya ce annabi ya ce kana fada in ma mulki ka gare ka kana sa ana kama malamai ana daurewa ko ba kana mare ba to ran da mala'iku za su kama ka su daure ayya ido kuma kai ba mutane kake suna kama mutane na daurewa to kai mala'iku za su kama ka kuma yan wanka za su tura ka a rami rami malam su fille ma ƙasa a kai in ma akwai nan guji wani sha a liƙe nan karka sha iska suna gaba sa ka cikin ƙasa malaku kuma suna dannowa a ce to kai ba an ce ma Allah ya ce annabi ya ce kana ta wada ba kana ta hushi ba to ga manzannin Allah sun zo yau ka gudu magani na zaka toron na fa mutum zai gane cewa shayi ruwa ne Allah mu da karinsa za mu zaka nan sha Allah ta'ala idan Allah kai mu gobe sai mu tashi magana auratayya kuma a ji wace ce zaka yi aura wace ce ba zaka yi aura ba dan addinin ba da ka ake yi ba auren ma addini ne Allah ya sa mu dace